ku biyo ni insha Allah bidiyon mu yau za mu nuna muku yadda ake mining na bitcoin a wani application mai suna honigan. ku biyo ni da fari zan ajiye muku link na wannan application a description wanda za ku click a kan shi zai kawo ku wannan feji don inda kuka biyo ta kan wannan link ɗin za ku claiming din 5 ga gashi kamar yadda suka nuna duk wanda ya amfani da link na wani ma'ana wanda ya gayyace shi to za su ba shi 5 kyauta saboda haka kuna yin click akan wannan link din zai kawo ku wannan page sai ku yi click akan wannan click 5 na din da kuma click akan shi zai kawo ku feji na gaba wannan feji na gaban zai nuna muku abin da ku selecting akwai selected akwai kuma all yana kawo ku da kun shi shikenan zai kawo ku wannan fejin da ya kawo ku wannan fejin shi kuma feji ne wanda za ku register za ku danna wannan sign up din wannan sign up din za ku duba akwai sign up da google akwai kuma wanda za ka saka gmail ɗin ka saka password ka ƙirƙira in kuma already kana da gmail account daga ƙasa akwai wanda za ku ga sign up with google sai ku click a kan shi shi kenan zai kawo ku wannan feji na gaba kamar haka ok to wannan fejin harshen wannan ne da nake cewa za ku danna kuma shi nan sign up with facebook za ku iya register da facebook ko kuma sign up with google idan ka da facebook ko google inda shi za ka register ba sai ka ƙirƙiri wani sabo ba ma'ana za ka amfani da account ɗinka na facebook ko google sai click akan sign up with facebook ina ko kuma ka yi sign up with google kuna shiga zai kawo ku feji na gaba kamar haka wannan shine fejin da zai kawo za ku ga wannan zuma ce kamar ciki take mayan ɗin tana jujjuyawa to shikenan sai ku click akan wannan android ɗin abubuwan da kuka amfani da shi su ne shine android da kuma kwamfuta ko kuma a ah, kwamfuta ta Mac ta kamfanin Apple kenan da ku amfani da shi. ok akwai klik a kan shi misali da Android kawai mu yadda muke yanzu da Android muna click akan Android za mu yi download ɗin file ne shine download ɗin zai kasance kamar haka kamar yadda kuke gani already yawwa don haka za ku ga abin ya kasance yana wannan da kun yi click akan wani download file ɗin je ka yi kuni already na riga na download ɗin yanzu kawai sai ka shiga ka buɗe naka kamar haka gashi nan file ɗina wannan shine file ɗina to sai ka shiga wannan in ce for security reason shi wannan an yi blocking ɗin damar da za ta bashi ta yi installing ne domin ana tunani ba a san source ɗin shi ba bayan kan dai ka da buƙatar kai mayan ɗin za ka shiga setting ne da ka yi shiga settings sai ka ba da umarni inda za ka yi amfani da za a ba da dama a yi download ɗin shi nan unknown sources ɗin nan sai ka buɗe shi kamar haka na maka gargaɗi cewa ya yi cutar da wayarka amma inda kana so dole haka za ka ba da umarni a ruwanka da tsarinsu inda su haka suka tsara na cewa dole in abu ba su gama tantance shi ba ba su ba dama ka yi amfani shi sai su tarar da kai iyakaci ya rage naka in ka yi amfani shi shikenan kuma ka fasa shikenan ka gaba sai ka daura din shi ba to ni yanzu na amince kawai shikenan sai an buɗe sai an koma ஓகே buɗe yanzu za ce a yi install gani sai mu na wannan install ɗin da already mun riga da download shi gashi yana instolin. ya wannan shine zuwan ka na farko wannan channel tamu ba mu karin subscribing ba na roƙon ka da ka duba ƙasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe sai kai click akan shi ma'ana ka danna shi sannan ka danna alamar ƙararrawa kuma ka zaɓi all kai shi ne ya sa ka ƙasan bidiyo ɗin mu akan lokaci a duk lokacin da muka ɗora su a guri yawa hana sai mun ɗan jira gashi nan ba ɗan haɗa network kaɗan yawa yawa app install gashi nan sun ce an yi install ɗin app saboda haka sai mu don ɗin nan mun daina don shi kenan yanzu bari mu fita bari mu fita waje je kan sikirin ɗinmu mu duba application ɗin sai mu shige shi ta application ɗin ok kuma ga shi nan phony gain to sai mu click akan shi kamar haka to mu ɗan jira ya buɗe na gashi yarda nan za mu yadda da dokoki da ƙa'idojinsu sai mu danna agree ok nan Conigan works nan jawabai ne na yanda abin zai rika amfani bari mu shiga ku gani gani gashi nan shayewa internet and an za ka yi amfani da intanet kuma za ka mora ma'ana za ka yi amfani da datar ka ne an gashi nan what you get paid for abinda za a biya ka da yanki gashi nan instruction ya karanta a hankali za ka gane gashi nan ba sai mun tsaya mun wannan ba use mobile data a yi amfani da mobile data. If turned off, wani game will work only on wi Idan mobile data ka abu take, to wani game zai amfani da wifi ne. In kuma a kunne take, lafiya lau zai amfani da data ka. Kun ga da zazzaɓi yes kenan. To set mobile data limit. Za mu yi setting ɗin ne mobile data limit ɗin mu. Bari mu shige shi. ganin ita ce 5 gig gashi yadda suka bari za ka iya ragewa zai kasa da 5 gig yanzu bari in rage shi misali in bar shi a 4 gig shine abinda zan bari a mobile data limit ɗina 4 gig ok saboda kana gama wannan kawai sai ka danna wannan don ɗin ka danna don kenan yawwa earning navy limited android os mai shar down the function of self battery maximize your earning turn off battery operation for the unknown wannan suna magana ne na tsarin abin zai rika ci maka batiri saboda haka in kana so ka samu riba da yawa to ka yi disable ɗin battery optimization ma'ana tsarin da zai rika saka dandanan koya waya ma'ana tsarin da zai rage waya jinin caji sai ka kashe shi domin shi gaskiya yana amfani da koyaushe domin akwai data ne know what the optimization yawa kamar yadda ni gani yanzu sai mu click sign up ɗin mu shi zai ƙara kawo wannan pejin sai mu sign up with kasance muna back comeback a already tun farko da shi wancan gmail ɗin namu muka yanzu kun ga yadda fejin ya kasance gashi nan nan kamar yadda kuke gani shine abinda musamman ma ne gashi nan 0.14 satoshi gashi minimum payout ma'ana minimum amount to shi ne mai sai ka reaching ɗin satoshi ko kuma bitcoin wanda kai kimanin 20 dollar ne wanda za ka iya withdrawing Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku Ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode